وإنها وصية الله للأولين والآخرين قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون نحن في أيام جديدة من عام الهجري ومن أعظم ما ينبغي أن أن نستقبل به هذه السنة محاسبة النفس وتجديد التوبة والاهتمام بالتربية أنفسنا وأولادنا على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال عز من قائله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عباد الله إن الأولاد أمانة في أعناق الآباء والأمهات وإن تربيتهم على الإيمان والعبادة والأخلاق الحسنة من أعظم القربات ومن أهم طرق تحسين التربية أولا تجريد التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى فإن الوالد الصالح أقرب إلى أن يخرج أبناء الصالحين ثانيا المحافظة على الصلوات وتعويد الأولاد عليها لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ثالثا تعليم القرآن الكريم وتدبره قال الله عز قال قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه رابعا غرس الأخلاق الحسنة كالصدق والأمانة والحياء واحترام الكبار والرحمة بالصغار خامسا مراقبة الأولاد في استخدام الهواتف ووسائل التواصل وإبعادهم عن الفساد والرفقاء السوء ثالثا الإكثار من الدعاء للأولاد بالصلاة والهداية بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم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 ولكنها فرصة للمحاسبة والتوبة والعمل الصالح قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فلنجعل هذه السنة سنة إصلاح لأنفسنا وبيوتنا وأولادنا ولنكثر من الطاعات ولنترك المعصية والسيئات اللهم أصله لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصله لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصله لنا أي آخرتنا التي إليها معادنا اللهم أصله ذريتنا واجعل أولادنا من أهل القرآن والصلاة والأخلاق الفاضلة dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala muna gode masa muna neman yabo muna yabo zuwa gare shi muna neman taimakon ubangiji da ya kare mu daga shirin kawunan mu bayan salati ga manzon tsira annabin rahama alaihi salatu wassalam yan uwa masu albarka ina yi muku wasiya da kaina mu ji tsoron Allah madaukakin sarki domin taƙawa ita ce wasiya ta mutanen farko da kuma mutanen ƙarshe yan uwa masu albarka kuduban mutewa tana magana ne akan hanyoyin kyautata tarbiyyar mu da kuma tarbiyyar 'ya'yanmu domin tattale da shiri domin wannan sabuwar shekara da muka shigo ya ku uwa masu albarka muna cikin sabuwar shekara ta musulunci mafi girman abin da ya kamata mu kula da shi muhimmantu da shi a cikin wannan shekara shine mu yi wa kanmu hisabi mu ƙididdiga mu kanmu ayyukanmu da muka aikata na ayyukan kware da biyagun ayyuka kowannen ya yi wa kansa hisabi na ayyukan da ya gabatar a watan shekara inda ya yi kokari da kuma inda ya yi tawaya ya yi tattale da shiri na musamman domin gyarawa a cikin wannan shekara ta musulunci da muke ciki yayin uwa masu albarka mu yi kokari mu jaddada mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala muhimmantu wajen kokarin gyara mu da gyara tarbiyyar ƴaƴanmu akan da'a ga Allah subhanahu ta'ala da kuma karantarwar manzon tsira annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu ta'ala ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kowace rayuwa ta tsaya ta yi kallo mai ta gabatar domin gobenta Allah subhanahu ta'ala ya ce ya ku masu imani ku kare kawunanku da iyalanku daga shiga wuta ya ku bayan Allah masu albarka ya ku bayan Allah masu albarka mu sani ƴaƴan da Allah ya bamu ya danka su a hannunmu to amanoni ne da suke mu wato mu uwaye maza da uwaye mata kuma lalle babu abin da ke mana barazana a wannan ƙasa tamu sama ga abin da ya shahi tarbiyyarmu da tarbiyyar 'ya'yanmu muna buƙatar mu ƙara zama masu tarbiyya masu kyawawan halaye masu ɗabi'u na ƙwarai sannan kuma mu ƙara kulawa da tarbiyyar 'ya'yanmu da duk wani wanda amana su suke hannunmu lalle tarbiyya wata amana ce wadda Allah ya danka hannunmu wa inna tarbiyyatu ala iman lalle mu tarbiyanci yaran nan namu akan imani da ibada ga Allah subhanahu ta'ala da kuma kyawawan dabi'u wato wayanda za su kusantar da mu da mu da su zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. daga cikin muhimmancin hanyoyi da ya kamata mu gyara tarbiyyar mu shine mu yi amfani da jaddada tuban mu da komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. kowa ya tsaya yayi wa kansa garan bawul yawa kansa saitin hama da gyaran kafireta wajen ƙoƙarin jaddada tubansa da kuma gyara alakarsa da tattale da shiri na komawa zuwa ga ubangijinsa kuma mu gane cewa su uwaye na gari su ne waɗanda suka yi kusanci ga su samar da 'ya'ya waɗanda suke 'ya'ya ne na gari abu na biyu shine kiyayewa akan sallah da kuma tarbiyyantar 'ya'yanmu kanta. Allah ya ce ku umurci yayanku da sallah tun suna yin shekara bakwai ku rarrabe a tsakanin tsoron barci, bacci in suka kai shekara goma saboda haka sai mun kula da wannan yan uwa abu na uku shine karantar da su alkur'ani da ƙoƙarin su haddace alkur'ani da sanin ma'anonin alkur'ani da tadabburin alkur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairi cikin ku shine wanda ya san alkur'ani kuma ya karantar da alkur'ani sannan mu mutunta mu girmama wayanda suke karantar da 'ya'yanmu addini suke karantar da 'ya'yanmu ƙur'ani suke karantar da 'ya'yanmu har da ƙur'ani suke karantar da su hadisai suke ba su tarbiyya mu kula da su kulawa irin wanda ta abu na hudu yayin uwa masu albarka shine mu dasa kyawawan ɗabi'u a cikin zukatan 'ya'yanmu mu dasa musu ɗabi'a gaskiya mu cusa musu son gaskiya mu mu zama masu gaskiya ƴaƴan mu zama masu gaskiya mu zama masu amana ƴaƴan mu zama masu amana mu zama masu kunya ƴaƴan mu zama masu kunya mu zama masu mutunta manyan mu mu ma mu karantar da su girmama manya mu zama masu tausayi da ƙananan yara ɗan uwa abu na biyar shine wato bibitar waɗannan yaran da Allah ya ba mu mu dinga musu bika zaizai cikin maganganunsu cikin ayyukansu cikin duk abin da suke aikatawa musamman hidimomi da suke yi haraka abin da yake harakokin waya da dukkan abubuwan da suke yi mu nisantar da su daga ayyuka na saba ma Allah mu yi ƙoƙarin nisantar da su daga miyagun abokai na shirya yi uwa masu albarka shine mu yawaita yi musu addu'o'i wato na Allah ya shirya mana su Allah ya kamsa mana su wannan addu'ar tana da tasiri bare da gaske diya da yaro ya lalace ya shiga wani hali na lalacewa addu'a tana sa. iyaye su yi ta addu'o'i mai ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ɗiyan da ya bamu Allah ya shirya mana su kuma mu bi hanyoyi na raba su daga dukkan miyagun ɗabi'u da kuma miyagun abokai wayanda suke aza su ga mugunyar turba mu dinga bibiyar su cikin dukkanin abin da suke aikatawa ya ku uwa masu albarka shiga a cikin wannan sabo shekara ta musulunci ba daidai yake da biki irin na abin ake kira maulidi ba wannan ba su da alaka saboda haka ita wannan sabuwar shekara za ka yi amfani da ita ne wajen ƙoƙarin gyara tarbiyyarka da gyara halayenka da tuba zuwa ga Allah da kyawawan ayyuka malamai sun ce na daga cikin abin da ke taimaka wa mutum ya zama mai tarbiyya mai kyawawan halaye ya yi ƙoƙari duk lokacin da ya gama sallar farilla ya karanta ayatul kursi kawa ɗaya karanta wannan ayatul kursi bayan kowace sallah kawa ɗaya yana taimaka maka wajen ka samu cintsuwa da dacewa daga gurin Allah madaukakin sarki ka tarbiyantar da 'ya'yanka aka wannan akwai azkaru sabahi wal masa zikirin safe da zikirin marece mu tarbiyanci 'ya'yanmu akan wannan mu tarbiyance su akan wato ibadodi muhimmai irin su qiyamul layli irin su azumin atanin da alhamis irin su azumin tasu'a da ashura da sauran ibadodi da nazil fili wayanda ake yi bayan an gama sallar farilla irin wayannan abubuwan suna sa yaro ya zama abin ban shawa ga tarbiyyarsa da halayensa wannan zai taimaka kware da gaske ya yan uwa masu albarka ku sani Allah subhanahu wata'ala la yughayyiru ma bi qaumin ba zai canza abin da ke hannun mutane ba na banna har sai sun canza sun gyara halayensu duk abin da al'umma suke ciki na halin kaka mukai halin tsanani halin kunci halin fitina halin kisa halin rashin imani rashin mutunci babu sadda al'umma za su yi ka daga wannan kuncin wallahi sai sadda suka gyara halayensu a gyara tarbiyyarsu a gyara ɗabi'unsu a gyara tarbiyyar wanda amanar take hannunsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amintar da mu ga abin da muke jin tsoro ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasar tamu muna ba wa al'umma hankuri sanarwa ta zagaya cewa akwai malaman da ya kamata a ce an turo baki su zo wannan masallacin su gabatar da sallah wanda aka turo mana wannan masallacin uzuri na rashin lahiya ya same shi mun yi jiran shi mun yi tsammanin karfe ɗaya ya iso har kusan ɗaya da rabi sai bai iso ba sannan da aka yanke shawarar cewa to lalle sai a yi haƙuri in je in gabatar da wannan sallah zaka muna ba mutane hankuri ya kamata a ce sun ga sabuwar fuska a wannan mimbari kamar da sauran masallatai suka samu wannan uzuri ne wanda mun iya kokarin abin ya fi karfin muna roƙon Allah shi datar da mu da daidai Allah ya karɓa mana ibadodin mu ila salatikum yarhamukumur rahman